Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Lahadi ɗaya ga watan Maris shekara ta 2020 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka a shirya take ta tunkari duk wata matsala da ka taso game da cutar marar coronavirus a daidai lokacin da jami'an lafiya amurka ke bayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar trump ya faɗi je asabar a wani taron manema labarai a fadar white house cewa mutumin da ya rasu dama can wani ɗan sama da shekaru hamsin ne da ba shi da ƙoshin lafiya ya mutu ne a jihar washington yayin da ya ce watakila za a iya samun ƙarin mutanen da za su kamu da cutar a amurka amma babu wani dalili da zai sa mutane su tsorata daraktan hukumar da ke hana yaduwar cututtuka ta cdc robert redfield ya ce babu wata alama da ke nuna cewa mutumin ya kamu da cutar ne sanadiyar tafiya wata ƙasa da ya yi gwamnan jihar washington jay inslee ya ayyana dokar ta ɓaci jiya asabar ya kuma umarci hukumomin jihar da su yi amfani da duk hanyoyin da suka dace domin tunkara annobar cutar. tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden ya samu nasarar lashe zaben fidda ɗan takara da aka yi jiya a jihar south carolina da gagarumin rinjaye nasarar da ta ba shi damar ƙara kaimin yakin neman zabensa zaben jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'unsu kafin a rufe zaben jiya asabar ya nuna kusan waɗanda suka kada ƙuri'unsu takwas cikin goma suna goyon bayan biden ne a south carolina haka kuma zaben jin ra'ayin mutane da cibiyar edison research ta yi ita ma ta nuna cewa mutane shida cikin goma sun ce goyon bayan da ɗan majalisar jihar james clyburn ya yi wa biden shine taka rawa a zaben da suka yi zaben fidar 'yan takarar jam'iyyar democrat da aka yi a jihar south carolina shine zaɓe na farko da aka yi a wata jiha ta kudancin amurka wanda ya nuna irin goyon bayan da 'yan takarar ke samu daga baƙaƙen fata a wata yarjejeniya mai cike da tarihi da aka kulla tsakanin amurka da kungiyar taliban a jiya asabar amurka ta alkawarin maido da dakarunta gida daga afghanistan nan da watanni goma sha hudu masu zuwa a matakin farko amurkan za ta rage dakarun nata daga dubu goma sha uku zuwa dubu takwas da ɗari shida nan da kwana ɗari da talatin da biyar sai dai janyewar dakarun za ta ta'allaka ne akan alkawarin da ita kungiyar taliban ɗin ta ɗauka na kin bari 'yan ta'adda ciki hada da su yi amfani da yankunan take da ke ƙarƙashin ikonta wajen yi wa amurka ko sauran ƙawayenta barazana matsayin da aka cimma ta taɓo batun samar da damar da za a yi tattaunawar sulhu ta cikin gida a ƙasar ta afghanistan wacce ƙungiyar taliban za ta shiga sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da ake ƙoƙarin cimma wacce ake sa ran za ta zama sharar fage ga yunkurin kawo ƙarshen yakin afghanistan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan birnin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kammala zaman tattaunawa yadda za a shawo kan rikicin siyasar libya wanda majalisar ɗinkin duniya ke shiga tsakani ba tare da an cimma wata kwakwaran matsaya ba sai dai an amince cewa za a sake haduwa a cikin wannan wata na maris taron da ya faru ne tangarɗa tun ma kafin a fara tattaunawar inda mambobin ɓangarorin da ke takaddama da juna suka janye daga zaman hakan ya sa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman da ke jagorantar sulhun gasin salame ya nuna rashin jin daɗinsa tare da cewa an shammace shi we were surprised the day the meeting was supposed to start that uh, some people ya ce mun yi mamaki ranar da ya kamata a ce an fara taron sai gashi an ce wasu su fita daga ɗakin taron ita dai libya ta shiga rudanin siyasa na baya bayan nan ne duk lokacin da 'yan tawayen sojoji masu goyon bayan khalifa haftar suka kai hari kan babban birnin tripoli inda nan ne fada gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutum dubu ɗaya ya kuma raba wasu da bai da mahallansu. su daga ƙarshe tsoron yiwuwar daɗa munin tashin hankalin da ake fama da shi a siriya ya ƙara ƙaruwa bayan da dakarun turkiya suka kai wa sojojin siriya wasu har haren mayar da martanin kashe sojojin 33 da aka yi bayan tashin hankalin shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce ƙasarsa ba za ta ci gaba da dakatar da bakin haure ba a yunkurinsu na shiga turai dabban bakin haure sun haɗa a bakin iyakar turkiya da girka da kuma bulgaria yan sandan girka sun haraba barkonan tsohuwa jiya asabar kan bakin hauren da ke kokarin shiga kasar yanzu haka turkiya tana riƙe da yan gujin hijira sama da miliyan uku da rabi wanda yanzu ya ce ba ta yi karɓa kowane yan gudun hijira ba. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne haruna mamman bako ke fatan dukkan ku kuna cikin koshin lafiya a cikin wannan sabon shirin na kasuwa a kai miki doli to anan muna cikin kasuwar garin birnin kwanni kuma muna tare da malam musa malam musa mai sai da mi hatsi da masara da wake a nan kasuwa ta birnin kwanni muna yan eh, musan ga wake mun. mun taba nawa tiyan wake wannan wake muna san shi akan tamanin da goma mu saida shi dala ɗari da ashirin haka to shi ko buhu ha shi kuma buhu yanzu muna saida shi akan jaka goma sha bakwai nawa kuka saye ku domin muna sayi sha shida in ya cika ga masara mun taba masara nan masara ya tako dala tamanin da goma muke saida ta buhun tawa wanda kala kala na akwai na sha takwas akwai na sha bakwai da rabi akwai na sha bakwai nan ga dawa ita ma dawa kala kala ga dawa dawa mai launin masara wata mai launin masara ita kuma muna saida tamanin da goma wacce ho ita kuwa muna saida dala saba'in don share ta mu ta gida kenan to nawa buhuhuwan su suke to wannan muna saida sha shida waccan kuma sha hudu sha ita a sha hudu ta gida wagga ta najeriya sha shida to mun san ka taɓo maganar najeriya mun san an ruhe boda tun wani lokaci shin menene matsala game da shigowa da kayayyakin nan to matsala dai game da shigowa da kayayyaki waɗannan najeriya dangin dai abinci irin namu dai sai mu ce alhamdulillah tunda ana dan shigowa da shi kadan kadan to matsalar dai wadda ta hai haitsana tsanani can gare su tsakanin mai da sauransu can na adda matsala amma bangaren abinci dai akwai sassauci da yake kuma Allah ya ka sauki ko da Najeriya sun danci hanya mun samu ga hanya ta Manabil da Burkina sun buɗa muna samun masarorin mu irin dawon mu da masara da waken kwai da kwadin muna samun su ta hannun Manabil da Burkina. Eh muna nan yanzu haka wurin yan kaji kasuwa kuma ga wata malama ta to sayan kaji malama miya sunanki. Sunana Fati. To malama Fati magana kaji tun da gashi ke saba zakkuwa sai ana iya suna tabuwa. Kai eh, kaji kai ba su taɓa wa bana gaskiya ku can kamar kaka kun ka saba sai kuma yanzu ya abin to mu yanzu wanda mun ka sai can baya abin mun ka sai su shika da hamsin hamsin yanzu na sai ɗari uku da hamsin hamsin to yanzu an shirya na ga ana luwatsa kuma ga wasu nan na ga an lankawa ga mashin yanzu an shirya mun sai to mun sai daidai dai ƙarfin mu hakan ga to alhaji ni a ka. alhaji salu mai kaji ga kaji na ga ana ta tahowa ana luwatsawa shin kaka bayanin kaji shike a shekarar bana gaskiya alhamdulillah kam ana sai sosai da sosai sai dai da yawa abba babu masu saye babu da yawa ko kaji babu kaji da babu da yawa to me yasa babu kaji da yawa to dan ka san yau da gobe da take mu ji farashin kaji biya saukin zakara to ga kananan zabi kuma na taba su ma na suke duk don mata na duk gaba ɗaya na aka sai su a gaba ɗaya to madalla to su ko ga 'yan guda-guda ɗari uku Dari uku babu kuma wani sauki ga haka da ni a sunanka muhammadu murtala muhammadu murtala ga kashi na ga kala-kala na mankani kaka bayanin mankani yanzu nan kashin gada mun kai dala hamsin hamsin mun kai shi har ma in mun samu sauƙin da kasuwa dala arba'in arba'in duk ana iya saidawa to muna iya musan nawa kuka sai da buhun mankani ga masu son mankani to buhun mankani abin da aka sai da shi goma sha uku to an samu wanda ya to da kuɗi hannu ha shi ma ana iya da mai sha biyu da rabi ya sunanka suman muhammadu mai sai da rake rake ga wasu ƙanana ga manya wanga nawa nawa wanga dala goma shi ko wanga wa yabbi shi ko wancan wa kadago na ga ga karacen su ko nawa nawa aka sai to akwai 60 akwai hamsin akwai 40 akwai talatin har goma akwai kai kare guda da na dala Ada eh. samu eh. to da ina kuka sayo raket da ina kuka hito da ita da illela amara to an ruhe boda ya kuke yi ku hito da ita to mu ba muna haka ta akwai mai kawo mana ita boda boda na ruhe ba ku da matsalar kawo awo babu masu jakkai ka doko eh, muku da illela illela masu Najeriya masu jakkai na ka doko miya sunanka Alhaji Umar Salihu mai canji kaka sha'anin canji ke tahiya a yau tun da shi mun ga mutane na ta kokarin taya zuwa kasuwa kamar naira kamar in ka zo sai za ka amso ta ɗari biyar da tasa'in da hudu shi ko mai ka a bashi ɗari biyar da tasa'in wani wuri kuma akwai ma da aka azama da tasa'in da biyu idan kaga an samu naira biyu kan kwanakin baya akwai sadda yalla ta fi haka ko kuma yanzu ta fi hawa akwai mutane inda ta fi ɗari shida har lokacin mai zaman tana ɗari takwas ga wannan lokaci ta ɗari takwas ma muna ganin mu yan canji mun samun biyan bukata bisa ga wannan lokaci naira ta ina ta ka hito ko nan na ka muku siyo ita ko kuka taya ku siyo Najeriya? Babu magana taya mu sau Najeriya saboda in ka ga ana taya a sau naira Najeriya to abin ka taya da kyau. Gaskiya yanzu babu canji wanda za a taya a ce a zo Najeriya a sau naira. Sai dai ka tsaya nan ga wanda sai ka sai yan bisa shi ne mai dubu goma mai dubu goma sha biyar ka samu ka canza ka bashi dala. Kamar da baki suna iya tahowa da naira su zaka akwai mai sai miliyan ishirin miliyan talatin har miliyan hamsin ko ne zuwa shi kashi da kuɗi ne shi bada abashi. Kasancewa an ruhe boda naira diga yanzu yanda aka canjin ta ga can baya sadda ba a ruhe boda ba wannan lokaci ta ta haya kai ko da boda ta harka komi ta tsaya yanzu haka zaman da nake yau har da guda ban canza ba har da yanzu mi a sunanka laraba amadu me sai da mi gwanjo me sai da gwanjo yanzu wannan rigar da na taba nawa take yanzu wanga eh. wanga jikabi ne gaskiyan shi jikabi su ko wando ga wando oh, shi ma jikabi ne kayan sanyi ne kayan sanyi ne to ya ka so ke ta haya yanzu da yake lokacin sanyi ne da can lokacin da sanyi bai kama a ah, ba daina ba yanzu akwai kasuwa tana zakkuwa sai sosai to da nan cikin gida mutane mutane kaza zakuwa sai ko har da ketare ana ta. A ah, ni ina yawo. Na kana yawo ta da ina da ina ka tiya. Cikin gari dai ko ina ina shiga. Ni a sunanka. Ni sunana Musa Garba. To Musa Garba ya na ga ga kayan mata ga kayan yara ko ina yanzu waɗanga kamar irin waɗanga kala nawa nawa aka saishe su. To wallahi wannan babu abin da ba a saida su ana saida dari da hamsin ana saida dari. Yanzu mata ka zuwa sai ko yara wahi ta huwa sayan kaya nan da nan. Wallahi ni duk wanda ya zo yana saida ma kuma yana saida ma da sauki. To kayan suna da sauki ko kuma akwai tsada. tsada sosai tun da sanyi ya kama. Eh mana akwai kyau kuma akwai tsada kuma ana gyara musu da yin sun zo. Da ina ne kuka yi wa oda kayan da kasashen turai suka tahowa ko kuma nan ake kawo muku su. To ana kawo musu nan na ga turai ne aka dauko su sai a dauko su mu amma mu gai ne muka mu sayan su. To muna tare da wata hajiya ga ta tazo sayan kaya hajiya miya sunan ki. Marira. Eh magana kaya gashi na ga kun taho nan wurin kayan gwanjo ana dudduba ya abin yake yana da dama ko a ga yake. da dama alhamdulillah wallahi. To sai yana kuka ku sai su ko don dai ku yi unhwani da su ne wasu ana sai da kuma su ana unhwani da su can wajen sai a sai suwa ana samun wani abu ana samun riba ko ana samu alhamdulillah gurgurdan hali miya sunan eh, batila kaka kayan mun ga kayan yara an ka to dibi ko na manya duka muka zo sai da na yara da na manya oh na to kaka abin shi ke akwai dama dama a ah, da dama alhamdulillah to an samu an sai ko ba awa da sai ba ta mun saye kam na abdullahi mai sai da kayan miya nan cikin kwaso kwanni aya harkar kasuwa ka tahiya a yau dinnan tunda mun san kasuwar illela ce kuma ga mutane mutane ana ta shigowa birni da ƙauye babu kasuwa eh, mutane a babu alhali ko ana kaso shake take da mutane ana shiga ana yawo na aka mun ba a sayan komi to ni ya kawo gala to babu kuɗi babu kuɗi ga mutane to alhaji ga albasa na ga albasa nawa aka sai da tiya ta albasa to dai albasa yanzu dala ɗari na take dala ɗari take marwa dala hamsin to can baya fa can kwanakin baya hajjika ta taɓa zama yanzu ta sabkake ta ka ta komo ƙasa to na ga ga attarugu shi kuma ni a bayani attarugu shi ma dala ɗari na haki halin tiya ta zai shi to buhun albasa shi ko nawa aka sai to buhun albasa nan da nan kwanni 20 25 aka sai sai amma najeriya dubu ishirin yake san ta ne shi ko buhun attarugu buhun attarugu bai wuce sha biyar ga kuma miya goro alhaji na ga ɗanya miya ta miya bayanin ta to ga ita da balahin cari yanzu nawa take dan ka san babu ta yanzu duka duka babu ta kuma ga masallar ga ta girta su ka san suna amfani da ita yanzu ita ta ta jikka biyu take maraba jikka to can da ba ta da tsada kamar gadamana nawa take gadamana na da dina take maraba dala hamsin can ta yi tsada ai da abin da aka samu duk gudata da wancan lokaci da zu wajen ribar da ina an kai aka hito da duk waɗan kayaki ita mai gurin ma sosai ita mai goro daga najeriya aka hito da ita kuma ko najeriya can kuriya don nan baki baki babu ta to ai ko an ruhe boda ya aka ya hito da kayan ana zan samu ta nan kamar gandaji su da ana aiki rani da kuma sauran a makwabcin namu nan kalmalo to ga yanzu abin ta ya karamci kuma shi yasa amma ga kwanakin baya tiya dala ɗari ne cikin marba dala wajen hitowa da ita babu matsala tun da najeriya ka hitowa da ita boda an ruhe boda ba a shiga ba ita ka san akwai sirri wa sirrin da aka hitowa da ita wanda ba su a bayyana ba ita ba komi abin da shi abinci ana shiga ta kasa a kai abinci can ana shigowa ta nan ta sun ta kasa a kan abinci saboda taimaka ma talakawa wai ba nan cutarwa ba ka da dalili. ya sunanka. na salisu ne kayan miya. to in banga da dankalin tura muka yi kaka bayanin dankalin tura gashi mun gane shi nan a nan wurin ka gashi nan an zuba sosai. alhamdulillah dankalin tura lalle yanzu akwai shi sosai saboda ana cikin season kin da ana samu ne kuma mai kyau kuma da sauki fiye da irin wanda mutane suka san shi kwanan baya. baya. Kilo in muna bayani. To kilo ya danganta daga kalar dankalin akwai wanda ake sayarwa dala ɗari da goma wani ɗari da ashirin wani dala ɗari kuma. To shi ko buhuwa. to shi buhu da yake kilulu ake lissafi zaka ga wanda zai bada kamar jika bakwai wani kuma zai bada talatin ba biyu wani kuma talatin daidai to da nan cikin Nijar aka fullowa da shi ko ana shigowa da shi da kasashen waje to kala biyu ne akwai na kasashen waje din sannan akwai wanda a cikin Nijar amma na Nijar din ya fi kyau to shi na kasashen waje muka yi hankali da najeriya an ruhe boda hitowa da shi babu matsala a babu matsala ai abubuwan matsalar guda ce bodan sunan rufi ne amma kasancewar abubuwan suna zuwa to sai dai dan karin wahalolin shi ke sa amina dan kara kudi saboda yan wahalolin da akwai ciki amma dai ana dan shigowa da abubuwan insha Allah gwargwadon hali a can lokacin da ya gabata da yanzu ana iya kwatanta farashin abubuwan na dankalin tura kamar shi bangaren liƙe boda an samu dan kari na larura kewaye kewaye na da akwai ciki amma shi wannan namu da yake lokaci ne gare shi kamar season ne a akwai wanda ake samun shi wanda ba a samu ne to hali yanzu na cikin lokacin da ake samu ne da sauki in ba nan an kara gaba kamar zuwa karshen dari zuwa watan fibiri haka to wannan in nan na gehe gehe kai to zaka tar da har dala 40 dala 50 60 ana sayarwa amma yanzu muna amfani da na agadas ana amfani da na algeria sannan da nigeria kuma yawa to madalla masu sauraron mu kun dai saurari shirin kasuwa a kai miki doli wanda ni haruna maman bako ne gabatar muku daga nan birnin kwanni jamhuriyar nijar kun ji dai irin yanda shirin ya zagaya cikin cikin kasuwar ta birnin Kwanni inda kuka ji duka irin abubuwan da ake samu da abubuwan da jama'a ke zuwa saya irin wannan lokaci kuma daga nan ne zance muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai wani shikon idan Allah ya yarda kasuwa akai miki ne. kasuwa Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly de dieu a birnin kwane ina kira ga dukkan mu yan uwa na wannan ƙasa ta niger a matsayin mu na kirsa ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muka kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kristan suka kai mana ziyara yan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu muka mu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin wani tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare muna wannan ƙasa kuma ya kula da wannan kasa cikin alherinsa muna roko ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. Lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron shirinku na lafiya da yake zuwa muku daga nan birnin Washington DC. Ni ce Aisha Sule. A cikin wannan shirin za mu tattauna ne da masana akan wani batu da ya ɗau hankalin shirin lafiya uwar jiki. Wannan batu ya shafi lafiyar ƙananan yara da matasa domin su ne manyan gobe. A makon da ya gabata ne masana kan harkar lafiyan yara da matasa suka fito da bayanin bayan taro da aka gudanar a Geneva akan sauyin yanayi inda suka nuna damuwa akan hatsarin da waɗannan rukuni na al'umma ke ciki nan da shekaru goma masu zuwa game da illar ɗumaman yanayi. A cewar waɗannan masana, lafiyar yara ƙanana da matasa na cikin hatsari daga ɗumamar yanayi, gurɓataccen muhalli da gurɓatacciyar iska da ke fita daga kamfanoni injina da ke haddasa yaduwar cututtuka da dai makamantar haka mun tattauna da dr muhammad ladan da ke nan amurka ya yi mana fashin baki game da yadda 'ya'yayenmu suke cikin wannan hatsari a can afirka ya wace sun san yanda yana yake canzawa hmm. yadda zafin duniya ma gaba ɗaya ke canzawa to su waɗannan abubuwan da suke canza akwai abu da ake da su ozon laya da sauransu hmm. waɗanda suka sa ma kamar irin su abubuwa da cikin iska kuma kin sauraron kuma banda wannan kuma muna da abubuwa da muke irin su babura da da kura da me duk suka haɗu da ƙara zafin wuri hmm. to wannan in ya ƙaru musamman a wuraren mu hmm. yara su kin san zafi yakan yana yakan yanda yara suke yanda zafi ke kama yara ko yake canza abubuwan da ke jikinsu daban da yake daga manya saboda haka shi wannan zafi wani lokaci yan yawa yana iya halaka su na hajiya hmm. kuma wani lokaci irin domin yawan zafi din abubuwan da ke cikin iska suka shaƙa wanda ya kawo irin ciwon su ciwon inda suke shakan iska mm. makogoransu da duk inda suke numfashi mm. to wannan shi kan irin su asma da waɗansu wuka suke mm. kamar waɗannan hajiya wato sai a ta ganin yaro yana ciwo ba a san a ina ya samo wannan cutar ba eh kuma yanzu ma masu ilimin kimiyya din har yanzu wanda suke magana banda ma iya da aka haifa mata mata sa tana juna biyu wannan ma yana yawan canje yanayi yakan yakan sa ma an ta yaran ba ba za su kosa yanda ya kamata ma ba wani lokaci Mm. eh don ya canza yanayi yanzu nan mm. saboda haka kamar manyan mu ya kamata su rinka lura a rinka koya mutane yadda za su rinka lura da yaran su kuma abubuwan da za a ba su wani lokacin da zama lokaci kamar nan kasashe akan ce yara kada su rinka fita yawo wani lokaci na rana domin ya rage tsananin wahalan da za su sha mm. to kuma ya kamata mu so mu wannan a kasashen mu da aka yi zancen dumamar yanayin nan sai na ga abubuwan da suke janyo dumamar yanayin nan hadda. irin waɗannan karafuna na waya wanda ake ce musu service eh. da ake daddasawa a unguwanni kusa da gidajen eh. wurin zama eh to duk waɗannan kamar ma yadda muke kona abubuwa ko hayaki ko ina duk suna ƙara wannan zafin domin mm. wuraren da muke zaune mm. eh duk waɗannan ya kamata manyan mu mm. waɗanda suke cikin gwamnati ya kamata su roƙa kada su yadda ana sa abubuwa haka ko ina ya kamata akwai wurare musamman da ake ya kamata a sa irin abubuwan nan kuma ya kamata ba rinka shuka itatuwa da yawa waɗannan itatuwa na taimakawa kwarai gaske hajiya haka eh haka to eh, da kai zan gwanni eh shi yasa kaman kaman local government da mm. su gwamnatin jiha-jiha ya kamata kada su yadda a rinka dasa komai kowane wuri mm. ya kamata a yi bincike ina ya kamata a sa wannan ko bai kamata kamfanonin sun zuwa wurin mutane ba gwamnati ya kamata sa hannu a abin nan mm. eh, domin wani lokaci to ka samu kuɗi da yawa iyaye yaranka da koma rashin lafiya kuma kudin ba zai maka amfani ba eh. to kona shara da ake yi na unguwanni da yanzu ma ka faɗa ka ce shi ma yana taimakawa wajen ɗumaman yanayi kamar eh. yaya ya kamata a kona irin wa'annan shara na'a na ma yawanci ba su kona binne shi suke yi ya daga nan suna sa wani abu da ake kira methane ko wani irin iska wanda ke taimakawa su dafa abinci da shi mm. bai kamata ana kona kamar kona abubuwa ko ina ba shi da amfani domin waɗannan suke ka illar da ke samun mu duk a kasashen mahajiya wuri duk ya kura kamar wani lokaci in ka je waɗansu wurare waɗansu garuruwa da barece yayi yi ga kura ko ina da hayaki ko kowa na gashe-gashe da kone-kone haka ba shi da amfani. To kaya fa me za ka ce game da irin sutura da ake sakawa na zafi? Wasu kayan sai kaga an ce na sanyi ne amma kuma sai kaga yana illata kamar yana illata yara. Eto eh kamar yara musamman kayan da za a sawa kamar na auduga waɗanda aka yi su da auduga sun fi amfani mu ga da sa su kamar waɗanda suke ba su da nauyi sosai ba ya kamata a tabbatar yaro ne yana shan ruwa yadda ya kamata domin yadda suke da domin zafi domin allura yana shan ruwa da ya kamata ko yana ci abubuwan da ya kamata eh da haka ba to to ko da ma ciwo kan za zo Allah zai kawo sauki haka eh amma dole a lura musamman ruwa da suke sha da abubuwan da suke sha a tabbata yana da tsafta kuma abubuwan da suke duk allaka lura wani lokaci da kamata a bar yaro da tsakan rana yana ta guje-guje ya kamata su samu ko inuwa ko zauna a wuri inda domin kin jikin yaro yana zafin shi ga karu da sauri haka wani lokaci eh. a nashi bangaren dr lawan musa tahir kwararren likitan yara da ke asibitin nizamiye a abuja yana cewa Dumamar yanayi zai kawo ta'azzarar cututtuka da dama. Misali a ɓangaren ƙasashenmu za a samu ƙarin cututtuka irin su sankarau da kyanda da su zazzabin cizon sauro. Saboda sauro yana son idan lokaci ya yi zafi lokacin da yake samun walwala kenan. Kuma lokacin ne mutane ba sa iya rufa sosai saboda haka zai samu damar cizon su. To kuma banda karuwar cutar dumamin yanayin yana iya kawo ƙarancin ruwa da za a samu karancin abinci sai zama an samu tamowa wanda ta fi shafar yara da kuma duk matsalolin da ke tattare da tamowa ko kuma a samu ruwa ya yawa yadda za a samu ambaliya ambaliyan nan kuma za ta kawo matsaloli da dama na ɗaya yaɗa cututtuka waɗanda suke da alaƙa da ambaliya kamar amai da gudawa zai iya lalata asibitoci da wuraren da ake ba da magani sannan zai iya sa mutane su rasa gonakinsu da mahallansu sai a samu a tamuwar a nan ita ma saboda karancin abincin ya ta shiga cikin al'umma wanda yara su suka fi samun matsala akan wannan sannan kuma kasancewar mutane sun rasa mahamlansu sai kasance an kai su inda zai kasance wurin cunkoso sannan cunkoson nan kuma ya kawo yaduwar wasu cututtuka to har kullum likitoci da malaman asibiti sukan yi ƙoƙari wurin jawo hankalin mutane a faɗakar da su irin matsaloli idan sun taso da matakan da ya kamata ɗauka cututtukan da za su iya yaɗuwa dinnan da zafi da dama daga cikinsu ana yin allurar rigakafin su misali sankarau ana allurar rigakafin shi kyanda da sauransu saboda haka waɗanda ya cancanta a yi musu allurar nan ya kamata a yi musu allurar rigakafin nan sannan tsafta ta abinci da abin sha da kuma abubuwan da ake ma'amala da su ta wajen abinci irin su farantai su tukwane cokula da sauransu da kuma wa uba wanke hannun nan da kullum ake magana yadda yake kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma da dama daga cikin kwayoyin cutar nan sukan samu yaduwa sosai a lokacin zafi saboda haka idan aka yi kokarin tsaftan nan za a samu saukin wannan matsala shi kan shi zafin yakan iya zama illa idan ba a manta ba a wajen 1987 an taɓa yin wani zafi wanda har wani bangaren ƙasar nan ta kai ga a lokacin azumi ne mutane suna faduwa suna mutuwa saboda tsananin zafin nan saboda ka zafin nan yana iya kawo matsaloli sosai sai kuma ta magana zuwa jawo hankalin waɗanda suke da hurumin abin masu mulki wanda za su iya magana kuma su kawo canji a al'amura saboda maganar dumamar yanayi abu ne da ya shafi ƙasa da ƙasa wanda idan ba an yi maganin shi ba zai zama matsala amma an haɗo matakan da ya kamata insha Allah za a samu saukin abu. Sanga da likitoci masu kula muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya kare mu ya kare mu ya kare mu da lafiya a nan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon a kasance da mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin likitoci da kuka ji muryoyinsu da julie leathers gresham ni ce aisha tusule mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afirka a Yamai, shiri don kowa da kowa.